biya Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masararo Asmana shi nake muku marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku cewa shirin ta da 'yan kasuwa a birnin yamai ya shafi 'yan kasuwa da ke gewayen babbar kasuwa a cikin daren jiya kasar amurka ta horar da jami'an 'yan sanda 250 waɗanda za su yi aiki a al'amarin ta'addanci ana ci gaba da wasannin al'adu na su kaɓe a garin tilibiri wasannin na samun halartar 'yan kasashen waje shirin musamman za ku je rahoto a kan sha'anin tare da 'yan kasuwa na gewayen babbar kasuwa ta yamai ga labarin ɗaya bayan ɗaya an shiga cikin wani sabon mataki a ayyukan ta yadda 'yan kasuwa da ke wasu wurare da ba bisa ka'ida ba inda a cikin daren jiya aka lalata dukkan runhuna da ke gewaye da babban kasuwa na masu wato da cikin kasuwar gwamnan jihar yamai hamidu garba ya yi kira wani taron manema labarai a yau inda ya yi karin haske akan manufar waɗannan ayyuka ya kuma yi amfani da wannan dama wajen karyata jita jita da ake yadawa cewa mazauna yamai ba za su yi gashin raguna ba akan tituna a sallah. mu dai ko so daya ba mu ce ba a gashin raguna ba ba mu taba idan shi ba ba mu ce kuma ba a sa ice a cikin garin yamma amma waɗanda mun kai zance da su tunda ba haka suke so ba su ra'ayinsu da ban yake su ne masu ka itacen su da kansu mun ka ce musu to menene dalili ku je kuna sai da itace da sahe lokacin da ma'aikatan gwamnati suke so sai wurin aiki manyan motoci gare ku in kun za ku yawo yadda taxi ke yawo anguwa zuwa anguwa kuna sai da itace kuna kan mutane matsala kenan in mun samu ku shigo yamai cikin dare in kun shiga dare kuma itacen ma kuna kusa da cikin dare sa'an da bisa hanyoyi babu motoci diya in suna so su zo mu yi da da su kuma mu gwada musu takardu ko kuma maganin da muka yi daga baya ko so ɗaya ba mu ce ba cikin nijar kin ko nyamai kin ba ai gashin kana ba shi ne muka gada kuma shi ne za mu yi ni ma guvernor bisa titi zan gasa ragona kuma da ita ce insha Allah gwamnan jihar yamai hamidu garba kenan a yayin rage ƙasa ga mako guda a gabatar da sallar layya babu wata fargaba fuskantar karancin raguna a kasuwar turaku da ke nan yamai ana iso da ragunan daga yankunan ƙasa da kuma daga makwabciyar ƙasa najeriya wasu masu sayar da ragunan da muntar muhammadu ya tattauna da su sun bayyana cewa waɗu darajar naira a najeriya shi ke sanadiyar farashin raguna yake sauki a bana sai mu saurari hassan jauri sakatare janar na ƙungiyar masu sana'ar dabbobin kason alhamdulillah lalle son in ka shiga kana gani akwai bisa da yawa amma ko da haka ana saida ba a rasa masaya masaya suna shiga gaskiya ne gaskiya naira ya fadi saboda shine mutanen Najeriya masu sai dabbobi sun gani su kawo bisa san mu Niger su saida yi dama da su saida su can su fadi bon mu ba mu hana mutanen Najeriya su kawo bisa san tunda muna da zumunci tsakanin Niger da Nigeria mutanen mu nan masu sai da dabbobi suna dauki dabbobi nan ya mai suna kai hali lagos kai nima yin ni ce ni tab zuwa da bisa sai kaduna nan mun taso da nyamai mun tai mun sai da kaduna babu wani masala to kenan su ma can mutanen nigeria ba mu hana su su zo lalle rago gaskiya kaso in ka shiga ba ka rasa rago ni zika arba'in ba ka rasa na hamsin amma ko ba hana ko da haka akwai rago ni zika ɗari biyu akwai na ɗari uku akwai na zika ɗari hudu ma kuma masaya suna shiga Hassan Daure kenan sakatar janar na kungiyar masu sayar da dabbobi. a wani mataki na taimakawa nijar al'amarin yaƙi da ta'addanci ƙasar amurka ta horar da wasu jami'an wato 'yan sanda su 250 za su yi kai kawo wajen tabbatar da tsaro akan iyakoki musamman a iyaka da najeriya a shi aka bikin gabatar da waɗannan jami'an tsaro a nan yamai na ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da hamadu mumuni haɗa muna muntar muhammadu ya fassara Ma'aikatar da ke kai kawo a kan tsaron iyakoki za ta girku ne a Minisirwa da ke cikin yankin jihar Difa, sannan kuma za ta rinka saka ido a cikin waɗansu jihohi kamar Zandar da Maraɗi. Jami'an tsaro 250 ne dai aka baiwa horo na tsawon watanni biyu daga waɗansu ƙwararrun jami'an tsaro na ƙasar Amurka, horon da ya shafi yadda za su rinka gudanar da ayyukansu da kuma fasahar yadda za su rinka sarrafa sabbin kayayyakin na zamani. A wajen bayan taron dai, jakadiyar ƙasar Amurka a Nijar ta ƙara jinjinawa ƙasar Nijar kan yaƙi da take yi da ta'addanci, kana kuma ta ce za su haɗa ƙarfi da ƙarfe a cikin wannan kokowa. Ƙasar Nijar ta haɓaka na haɗa kyakkyawar hulɗa inda ta shirya gadangadan wajen yaƙar duka abin da ya shafi ta'addanci. Don haka ne za mu yi aiki kafaɗa da kafaɗa tare da hukumomin ƙasar Nijar da na Amurka domin tabbatar da tsaro na bai ɗaya da kuma haɗa hulɗa ta ƙudurku. Sakataren ofishin ministan tsaron cikin gida Idir Adamu ya bayyana irin muhimmiyar rawar da wannan ma'aikatar za ta taka wajen tabbatar da tsaron ƙasar nan. Hukumomi suna ƙara nazari a kan matakan tsaro, haka kuma suna samar da sabbin hanyoyi domin ƙarfafa tsaro. To waɗannan suna daga cikin sabbin hanyoyin tabbatar da tsaro ne. Gashi yau abin ya zama gaskiya ya tabbata. Ma'aikatar da ke kai kawo a kan tsaron iyakokin ƙasa an buɗe ta ne a ƙarƙashin tallafin wata ma'aikatar tsaro ta ƙasar Amurka. A gaida Muhammadu. To a garin Alita yau ne aka yi wa mutane goma da aka kama sakamakon zanga-zanga ranar 28 ga watan Uta shari'a. Wani dan jarida na gidan rediyo mai zaman kansa kawasan da ke garin Arlit ya bayyana cewa an saki dukkan mutanen da suka gurfana a gaban alkali. A cikin daren Alhamis zuwa wayewar Juma'ar ta gabata wasu mutane dauke da makamai sun kai wa wasu mutane biyu hari a garin Karma da ke cikin karamar hukumar Chaduwa a jihar Maradi. maharan sun tsere da jikka 300 na sefa da kuma naira dubu biyu gwamnan jihar maraɗi zakar umaru ya samu irin wato ya samu isa wurin da harin ya auku ya kuma yi wa wakilin muhammad da karin bayani akwai wani da aka je aka tada shi daga barci aka amshi kuɗi gare shi aka ɗaure shi suka sa shi ya kai su gidan wanshi mutum tara ne suka zo bisan moto uku da bindigogi amma sun ɗauki kuɗi allah bai ba su ikon su taɓa lahiya jikin waɗannan mutanen ba to abu ne wanda yake faruwa ƙasar rumfa, ƙasar gidan rumji ƙasar gazawa da ƙasar age ana amsa bisashe da kuɗi na mutane to kuma eh, masu zuwa suna aikata wannan abun a sha suna da haɗin kai na 'yan nijar wanda suke cikin wannan garuruwan to insha allahu eh, muna nan muna ɗauka matakai za mu yaƙi waɗannan mutanen da na gida da masu zuwa daga washe za mu yi bincike insha Allah za mu yi leƙon asiri yadda yadda suke zato duk wanda yake da hannu cikin wannan abin insha Allah nan da lokaci kaɗan za mu ga baya gare su. Gwamnan jihar Maraɗi kenan Zakari Umaru wasu mutane dauke da makamai da ba tantance ko su wane ne ba sun sace wata motar ma'aikatar gwamnan jihar agadez cikin daren asabar zuwa wayewar lahadin da suka gabata hakan ta faru ne da misalin karfe 8 na dare a garin tamaya mai nisan kilomita 150 daga agadez ɗaya daga cikin mutanen da ke cikin motar a lokacin da lamarin ya faru ya shaida wa studio kalangu cewa barayin su hudu ne sun yi harbi ne a sama kafin su kwace motar ta hukumar kula da harkokin al'umma ta majalisar dokokin ƙasa wato ta nijar ta suma wani rangadi a cikin yankunan ƙasa kowace waga na kumshe da 'yan majalisun dokoki biyu da aka zaɓa a jihar da suke wato ziyarta manufar rangadin shine gani da ido banar da ambaliyar ruwa ta haddasa tare da ba da tallafi ko gudunmawa na miliyan biyu na sefa a kowace jiha domin waɗanda ambaliyar ruwan ta rutsa da su ana ci gaba da gudanar da taron wasannin al'adu da ake kira su kaɓe a garin tilibiri a gobe ne dai za a kawo ƙarshen wannan taro ta ranar da aka suma wasannin gidan matasa da al'adu na talibiri ke karɓar 'yan wasa da 'yan kallo mafi yawan su matasa daga karfe 4 zuwa karfe 7 na marece a ran asabar da ta gabata dai ne aka kaddamar da waɗannan wasanni karo na goma sha hudu usman tinni wankwai shine shugaban taron ya kuma yi wa rahilatu sumana karin bayani ta wayar tarho A hali yanzu dai dukkan yaren da ya kamata su halarci waɗannan wasannin sun iso sai dai tawagar ƙasashen biyu da ba su samu damar halarta ba saboda rashin samun takardar izinin tahowa da yaren da wuri su ne Ghana da Togo. Sai Togo da ta samu takardar izini a jiya sai dai kash lokaci ya ƙware duka yaren da kenan, nan kowane da wuni yana gabata sau uku kenan ba matsala. A hali yanzu dai muna da yaren 186 da suke wakiltar ƙasashensu kamar kamar jihohin kasar mu ta Niger takwas, Cote d'Ivoire, Senegal da kuma Burkina Faso. Tukucin da ake samu a cikin waɗannan wasanni su ne ƙarfafa danƙon zumunci da al'adu ba wai don kuɗi ba. Sai dai a ƙarshen taron kowane yaro yana samun kyaututtukan kayayyakin makaranta. que les partenaires To daga kasashen waje kamar Burkina Faso, Cote d'Ivoire da Senegal na halartar waɗannan wasanni na su kaɓe. Marta Kadi Diallo ita ce shugabar tawagar 'yan ƙasar Senegal wadda karan farko kenan da take halartar wannan taron. Mun samu da yawan goron gayyata amma ba mu samu damar halarta ba sai a wannan shekara muka turo yaranmu uku da kuma biyu masu kula da su. A gaskiya abun ya huce tunaninmu yana ƙayatarwa kwarai da gaske. Magabata mata ya kamata su ƙara baiwa wannan tsari muhimmanci saboda matattara ce ta matasa da yara da kuma ƙarfafa danƙon zumunci sannan kuma yana ƙara ƙarfafa zaman lafiya da kwanciyar hankali muna kira da sauran shama'a da su kawo gudunmawarsu na ci gaban wannan tsari saboda idan ba a bunƙasa al'adu to ba ci gaba musamman koyarwa yaranmu tarbiyya ta gari shine muhimmin abu yanzu kuma sai fagen wasanni ne a ci gaba da gudanar da kwamɓalar kwallon kafa ta 'yan kasa ga shekaru goma sha bakwai an yi karawa biyu a jiya karan farko ya shiga ne tsakanin maradi da tawa inda tawa ta yi nasara da ci biyu da ɗaya karawa ta biyu kuma an yi ta tune ta tsakanin zandar da tilibiri yayin da zandar ta yi nasara da ci daya da nema a yau dukkan ƙungiyoyin 'yan wasan suna hutu yayin da za a ci gaba da fafatawa gobe idan allah ya kai mu to yanzu kuma sai a dakace mu sauraron shirye-shirye istiro ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa karfe 5.41 sai shirin namu na musamman ana cigaba gaba da tafiyar da shirin ta yadda 'yan kasuwa da ke gudanar da harkokinsu a wurare da kan ka'ida ba a nan ya mai. a jiya wa'adin da wato aka keɓe wa 'yan kasuwa na kewayen babbar kasuwa ya kawo karshe saboda haka a cikin daren na jiya hukumomin ya mai suka cika nasu aiki muntari muhammadu ya haɗa muna wannan rahoto a kai Karfe goma sha biyu na dare yana bugawa kenan, jami'an tsaro suka zagaye duka ilahirin babbar kasuwar birnin Yamai domin fara kaddamar da ayyukan rushe dukkanin shagunan da ke zagaye da kasuwar waɗanda suke zaune ba bisa kan ka'ida ba. Shaguna dubu biyu ne dai abin ya shafa. Gwamnan jihar Yamai ne ya kaddamar da ayyuka ga abin da Umfana Musa mataimakin magajin gari birnin Yamai yake cewa. Kamar yadda aka tsaida muka ce kare goma sha biyu yau za a zo nan saboda a fara wannan aiki na gudda waɗannan shaguna a bakin kasuwa saboda kun sani da kwanaki yau eh, da dama da aka zo aka shaida wannan mutane wannan wurin ba mazaunar ba ce ana roƙon da Allah da Annabi su ɗauki kayansu su gusa saboda kasuwa ta samu ta sheda su mu meri muna nan muna jiran su in yau suka zo suka zo suka gan mu za mu diba mu gani inda ya kawata mu zo mu sauka su su samu su zamna su kasuwancin su dangance da biyar ka'ida abinda doka ta shimfiɗa waɗannan mutane masu shaguna dai da abin ya shafa ba su da wata yarjejeniya tsakanin su da magabatan kasuwar da kuma ofishin magajin birnin yamai kuma a cewar mataimakin magajin birnin yamai lokaci yayi da za su fice daga wuraren kai ma ka an ba su wa'adi kai da ke magana ma ka an ba wa'adi wa'adi nawa an ka ba yau an yi wata da ake wannan zance ba zancen wata ma yau an kai shekara tunda tare da kuna aka saka na aka kore waɗanda annan kuma suka komo to zama za mu yi muna sa ido birni ana son ya gyaru kuma kullum yana lalaca baiwa. A yadda ake kadamar da ayyukan babu 'yan kasuwar da suka halarta a wurin, yanzu haka dai babbar kasuwar birnin mai za ta kasance kwanaki biyu ne a rufe a yayin gudanar da waɗannan ayyuka. a gaida muntari muhammadu dauke da wannan rahoto a game da ta da 'yan kasuwa na zagayen babbar kasuwa ta birnin yamai da aka yi a jiya wanda shi muka karshen labarin namu na harshen hausa na wancan yau sai kuma gobe da allah ya kai mu zan bar ku da musa hassan dauke da labarai da harshen zabarmanci a huta lahiya daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyon Studio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar.